هلك عني سلطانيه kuma hujjata ta ɓace min haka ma duk wani abin da na dogara da shi na ƙarfi da matsayi